shi kayi kai ta suke su amma ka yi wani tashi tare da liman ka je da niyyar gida za ka cika to wannan baka kai dan wanda ya tsaya a kai shi ba'i da wuce tare da shi ba saboda me, saboda annabi sosai ya ce ma qama ma al-iman hasan safa kutiba lahu qiyamul laila. wanda ya tsaya tare da liman har liman ya juya za a rubuta mai za a rubuta mai qiyamul layli haka ya kamata mu fahimci haka mu tsaya wanda bai zuwa masallaci ba dole mani ki kai masallaci a gida kana da tsayawa da kai da iyalanka ka tabbatar su ku yi sallah amma da yin a masallaci tafi domin shahira ce min da kala alamu ne mai nuna cewa wani wata ya shigo wani lokaci ya shigo baka ga jiya da shekaran jiya da watan da ya wuce da satin da ya wuce har ba hito masallaci aka yi ba za ka yanzu lokacin da ya yi masallaci in ka hito aka kai da kai ta fi lada sallah karatun alkur'ani watan ramadana wata ne na karatun alqur'ani yashi Allah ya shi ya saukar da alqur'ani shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an a ciki Allah ya saukar da alkur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wata Allah ya zabe ya saukar da alkur'ani ya nuna watan yana da alaka da alkur'ani sai da sauran watanni za ka kasance cikin wanda ba su karanta alqur'ani cikin ramadana Allah tsalla in ba ka iya ba ka sauke Qur'ani so daya maka wahala in ka ce ka zauna sai ka fara da jibi daya kafin kowace sallah sai ga man ka karanta tefa biyu bayan sallah ka karanta fefa biyu in kai haka salloli ka same duka ko wata sallah fefa biyu ɗaya za ka karanta kafin liman fa biyu bayan liman za ka soke alƙur'ani kafin inda ya azumi ya yi kwana talatin ta ga sauki za ka yi kasance kana yawan karanta alƙur'ani kana yawan karanta alƙur'ani kana yawan karanta alƙur'ani ko fefa biyu kake karantawa tefa biyu a fefa biyu ba fefa biyu ka sun ka kasance kana karanta da yini ya kasance ka karanta tefa goma Tefa guda shafi biyu kafin liman yanzu shafi biyu biyu bayan an gama sallah to za su ɗauki ƙorari in ka karanta tefa biyu biyu za ka yi sauka biyu a cikin watan ramadan in dai azumi ya yi talatin domin juzugi ɗaya peji goma ne in kana karanta kullum peji goma to za ka karanta ƙorari gaba ɗaya ka sauki ki kai ƙoƙari kai ta karantawa a'a akwai inda kai ba ka iya karantawa don baka kai can ba ko inda ka iya da na ka iya karantawa kawai ka samu da inda ka iya karanta ka maimaita zuwa na ka koma ka maimaita zuwa na abinda ake so ka karanta da yawa ko wani harafi lada ɗaya ga lada goma ga rai harafin suwatul baqara harafin suwatul fatiha harafin suwatul nasi zaka abinda ake so kai ka karantawa yawai ka karantawa ba dole bane ga wanda ke cikin sallah ko wanda ke wajen sallah ya kasance dole sai yayi sauka abin yasa kai sauka don ka karanta komai kuma magabata an zato suna saukewa to in ka karanta wani yanayi wani abin da ka iya wani jiji'i biyar ka iya ko goma kai yi ta nana ta shi har ya fi ajiza da a cikin ƙwararri su kana da lafiyar sauka duk ya kai a ajiza amma da kaska bari a yi ba da kai ba hadisi ya tabbata cikin sayin bukari daga abdullahi bin abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril yana saukowa wani azumi su yi mudaraka qur'ani ya karanta mai qur'ani ya gaya mai cewa wannan aya ga inda take da yadda ake karanta wannan aya a sa wannan sura kafin wannan sura a sa wannan aya cikin wannan aya cikin wannan sura wannan sura ta wannan aya ta shafe wannan aya daga nan malamai suka samu wannan tafsirin da ta cikin alqur'ani a ga mutane cewa ga bayanin qur'ani ga abinda ayoyi suka kunsa ga abinda Allah ke nufi da wannan aya ina ke samu shi an same shi an same shi asali cikin wannan cikin wannan hadisi bayan haka abu na gaba shi ne sadaka watan watan ramadana wata ne na sadaka har yanzu wannan hadisin na sayi bukari abdullahi ibn abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi sai ya fi kowa kyauta ya fi kowa baiwa wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da take wani lokaci baiwa shine cikin ramadana hina yalqahu jibril lokacin da malaika jibril ke haduwa da shi yi da su qur'an sai su yi mudarasa qur'ani ya karanta ma annabi annabi ya karanta sai Abdullahi bin Abbas yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam haduwa da Jibril aswad yi bi khairin min al mursala ya iska wanda ake cakowa alheri sai iska ya zo wani kyautar mutum yanzu eh, yana bai yana bai in aka ce wannan bai da rai yana iya hana ma wannan don kaza ko wannan bai da rai ko wannan dutse ne amma in iska ya bugo da mai rai da mara rai da na tsaye da na zaune da mutum da wani shi iska kowa ba ke yi ana ka siffar da kyautar annabi sallallahu da iska wanda aka sako kyauta ta da yake cikin ramadana sai ta cikin ramadana kowa ya tabbata ya sadaka sai kasance cikin masu dibe ina masu bai ina ka sadaka kowa ya yi sadaka ko kana da shi da yawa ko kana da shi kaɗan ji annabi sai ya ce fattaqullaha wa law shikki tamra ku ji tso fattaqun wa law shikki tamra ku ji tsoron wuta ko da da tsagin da dino a raba da dino juwar ku kasance shi ke kan mallaka ta kai sadaka kaka ce sai wani da adda babban kuɗi sai wani da adda manyan kuɗi a ka mallaki abin da ya kai da dino a ko da dino tsaye ba mallaka ba to ka mallaki rabin da dino sai eh, na mallaki rabin da dino ta da ka ji tsoron wuta ko da rabin da dino ne ban samu ko da dabino ba ya ke fadi kada bakin kwayi ba to ka dinga ya mutane magana mai daɗi duk ka zauna ka dinga ya mutane magana mai daɗi kan ba sun ka cikin azumi da gaya mutane babbakun maganganu shi ma sarakari gawa ga wanda bai samu rabin dabino ba ko wata sarka da bara zai yi wata ajin miliyoyi ka zo ka dinga ka wada mutane magana ne to samu lada amma dai ba ta sadaka ba ta ba ta kai ana son ka da sadaka ne ka cire ka bai yusuf zo tafi ne ta yi. nan da ke da yalwa shi abinda ake so ya ci da yalwar da Allah Allah ya yi mai zaka mu tabbata mu yi sadaka ko da da ne sadaka tana maganin wuta sadaka cikin ramadana kila wani yana da ikon ya sadaka da dabino ɗaya kullum sun kana da iko kai sarka da dabino ɗaya kullum ka ci ka yi sakaci wani ma yana da iko ya yi sarka da kila kullum sace ga wata guda kullum don yana iya haɗa sace wata ɗaya da dabino ɗaya kullum haɗa jini ya fita ko kullum abin da kake iya yi wani ma cikin ruwa yake iya kawowa ba zan sai ka kawo lokacin shan ruwa ba yanzu irin inda ake sallar tarawih inda irin ake sallar hajji inda ake itikafi mutane na ɗan neman ruwa annabi sai ya ce abdul sadaqatu khayrul ma mafi girman sadaka ita ce shayar da ruwa akwai kuyi gidan da suke ɗaukar eh, leda guda ta ruwa sai ka in ka tashi zuwa sallar tarawih ka ce a kai mutane su sha ka sai da mutane ke kan gudun su suwa ne muminai ne wanda suka fito su yi sallah cikin ramadana suna bauta. Allah ka shayar da su ruwa in Allah ya anshe su ka kai kai sallar da za ka samu da lafiya za ka samu ka zo da dino ka raba mutane akwai mutane da shan ruwa ke kama su a traffic kila kai ma kana cikin su ya kasance cikin motar ta ko cikin aljihun kafai da biyu kaga mutane ga sunan titin ko to a ranar ba lokacin shan ruwa sai ka ba su su sha su ji daɗi ka faranta musu mai kuma kayi sadaka da rabin dabino annabi sai sai ka ji tsoron wuta to kila ka ba wani dabino ka ba wani dabino ya ka ba wani kullun dabino ɗaya in kai da kyakkyawan niyya ba da kyamara ba ba da don a ko a faɗi ba kai da kwadon ka zo ka gaya mutane ba kai da kyakkyawan niyya ba ka san abin da Allah ya amsa ba kuma baka san ni Allah zai yi ba a lokacin da yi da kan fara ba ne kila sako ne na wasu suka baka suke so ka da ni jama'a su gani kila domin ka kwaikar da wasu ne wanda ya da kamara da wanda ya da kamara ba shi ke nuna don Allah ko shi don Allah ba don Allah ko shi don Allah cikin zuciya yake wani dalili ya da sa yi in tubdi sadaqati fa in lahi wa in tukhuha wa tukhuha fuqara fa huwa khairul lakum in kun ka bayyana da sadaka ma da nadari in kun ka koye kun ka ba talakawa shi yake alkhairi ka wata yana koma da jami'a ne da jami'ar sa kai ne da jami'ar sa ka bayyana wata sadaka bayyana ta ake wata kuma wata kuma koye ta ake amma dai kakka yadda azumi ya fita kai kai ka neman inda aka sarrafa daga gidan alhaji wani zuwa gidan alhaji wani daga masallaci kaza zuwa masallaci kaza sai baka da naka rabo wani ake kai kan bai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kudin su da talakan su mai shi da mai babu kowa sai da yayi wakati kowa sai ka ba mai wannan sadaka ba fa ka bai a'a shi sai ka kai eh, in ya rasu to mina ne za a ce an tuna yana samun lada sai lada sai na kai mai. Qur'ani ne ya rubuta da hannu ne wanda ya bari ana karatu ko masallaci ne ya gina ko wasu mutane ne ya koyar ko wani abu ne ya ko wata rijiya ce ya gina ko wani sai da ya tunanin ni da ni in ne rasu yanzu da za ka kai masallacin nan ka ce kowa inda ya wasu sadaka ya ba ko ta rijiya ce zuwa masallacin nan zai rasu kowa ba zai yi guda goma da mai sai da roba roba ne da mai sai da waya kai da mai tafiya ya ko ya samu amma mutane in ka fa bari haka ana iya har mutum ya mutu wata ran zai wata ran zai wata ran zai to ka tafi ya tsalle ne ka ya kasance kayi kayi sadaka yanzu kana da rai sannan kuma kayi sadaka to jariya wanda za ka bar makanka mafi lokacin da ya kamata ka tunanin sadaka shine cikin ramadan cikin abin da ake cikin ramadana shine sauraron karatuttuka na alkur'ani sauraren wa'azuzzuka saurarin tafsirai za ta wayannan nan ta ka tuba ga Allah na ga yin wanda ya ci da Allah ya goge wasu abubuwa cikin waya ke ce wani abubuwan sun fita saboda Ramadan ke ɗin da a ka goge su in kai ma abuci shan kiɗe-kiɗe ne duk abubuwa da ba su da kyau ka goge su daga yau ka yi ban fara da waɗannan abubuwan Ramadan ya shigo kar ka shigo cikin masallaci da kiɗe-kiɗe cikin aljihunka ka shigo cikin masallaci da wasu abubuwa da ba su da kyau cikin aljihunka ka goge su saboda wayarka kullum tare da kai take sai kasance cewa ga Ramadan ya zo kana sallah kana kuka kana roƙon Allah ko da abubuwan da su kansu suna hana shi da mala'ika rahama ya fita gare ka ko mala'ika ya karbi ibadarka ko kaga kawa kanka kawa kanka da kanka wanda wannan ba daidai ba ne za ka ya kamata mu kula duk dai abin da ake so a yi kokari a koma zuwa ga Allah cikin abin da ake cikin ramadana mai lada akwai umra da wanda Allah ya hori ma in dai Allah ya hori ma ko mi tsada da kace kai umra cikin ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umra fi ramadana ta'dilu hajjatan mai annabi sai na tafiya ya haɗu da wata mata yake ni hana ki yi um, ki je da mu muke haji ni hana ki yi mai ya rasulullah kaza ta ba shi in kin samu dama da ramadana ki je ki umra ki umra da ramadana maimakon hajji take tare da ni hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya samu yake iya zuwa umra ya je umra ya taimaki bayan Allah yanzu mun karanta tazo annabi sallallahu ya ce muna fattaqullaha wa law shi'ta tamra wa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba ka ji tsoron Allah ko da da ji tsoron wuta fattaqullaha wa law shi'ta tamra ku ji tsoron wuta ko da da kajin da biyo ne nan da iyawa da kalma mai kyau yanzu mutum a unguwar ya taimaki wasu bayan Allah ba dole sai ka sani ba ba kun ka aka ba ba kai ne mala'ika jibril ba ba kai ka rubutawa ba ba ka tsara babu kun ba ka ya taimaki wasu ba ba dole sai ka sani ba kuma ya tafi umra kai ba ka taimaki kowa ba kun shi ke mura sai ka kasance kalmar tsayi ba ba a samu jisuwa da kun kwace kun taimaki umra ga talaka ba su ba kai sai ba a samu kalmar tsayi ba ba kalmar tsayi a aka samu gare ka kuma kai ba ka ba abin da ya kamata ka bai ba kai baka ba da abin da ya kamata ka bai ba kai baka yi sadakar nan ba za ka ce wani bishi Kina kana da waya Kina kana da naira ɗari kila ka mallaki ma naira kudu amma baka ci da kowa ba amma yanzu su kai ne kai don me zai san inda annabi ya ce ne umra kamar kamar babu wanda ya saka kawo mutane misali babu wanda ya saka gwada mutane kaza in kai kana ganin da ya yi umra in kina da yanda ya kuma da ya ba talaka kuɗin nan to ina tabbatar maka tafiya kuma ya kuma shi ne, da ya ci wayar da kike da ita shi ne ka ba ku da mutum ya yi umra a Najeriya Allah ya ce na baka naira miliyan dubi kai da su ce ya Allah umra ka da su kai kuma na baka miliyan dubi da su da ce roba roba muke da su don Allah wata wani ya ke samun lada to kai wani ya ba da miliyan kaza ya tafi kuma kana da roba roba sai sai kai sadaka ba kuma ka soki wanda ya ce umra to wanda mai talimi ya ce wa jununu furu sai kuma a wani fanni da ke cikin cikin jununu ne kai yanzu kana da waya fa da ta ita suka kai shi an ce inda Allah ce da wanda ya kuma da wanda ya yi waya waje wani inda Allah ko za ka haɗawa? to to wani to kina shi kuke shi ta umra sai kuma ka kai waya kuma ka tsaya kuma kana gurma to wai wani wai ya da kuɗi ya ta umra wai ba talaka ba kuma ka ɗauki ci kudi ka kai waya ka ɗauki kuɗi ka sai tubabi kala uku ka sai hulla kala biyar ka sai kaza duk baka ba talaka ba ka ɗauki kuɗi kudi ka ma dinkin sallah wai ga maka dinkin sallah ya kai fallan sadaka cikin azumi ko kadan bai kai ba sadaka cikin azumi ta zo cikin nasota ta zo cikin nasota ba ina ta samu inda za ka yi ɗinkin sallah cikin cikin wa'annan na sosan ba ka da shi kamar da ka samu na saraka amma sai ka zo ka aji kuɗi ka ɗinkin sallah kai ba ka taimaki kowa ba ka aji kuɗi haka ɗinkin sallah ka sai ma takalmin sallah takalmi ka sai sabbin takalmi saboda sallah sannan ka soke wani ya kan umra wallahi ya fi ka ne ba kusa ba wanda ka ɗauka kuɗi ne ka yi umra ya fi wanda ya sai takalmin sallah ya ɗinkin sallah ya sai wannan sallah saboda ita umra na gare ta annabi sai ya ce wanda ya umra cikin ramadana kan wanda ya haji tare da ni ka kawo gobe guda da aka ce ka ce takalmin sallah kawai kawace kuke so ka yi kai selfie kai ta inda da kai kowa ya kasa to ko baka yi sadaka ba ka tuka kalli wani ya kai kuma kuma ka gane shi ne to in kai haka ba kai adalci ba kuma ba a samu wancan kalimatu tayyiba ba shine mataki na ƙasa zaka mu ji tsoron Allah kowa kowa ya gyara tsakanin da Allah mu kare bakinmu daga makwabtanmu da 'yan uwarmu da mutane da muka sani wajen gaya musu ba da ba su dace ba kamar lalle tsaye annabi yace ce faɗi karimatin tayyiba in ka kasa ko ka faɗa ma mutane magana kwarai ka kyautata musu to? wani bai sadaka ba ƙarya kake ba sani ba Allah bai sa shari'i ba sai kai ka san wani yayi sadaka don ka dan baka sani ba jahilcin ka bai hada mai komai cewa sai ka san yayi ba babu wanda ya iya nesa ya kasance shaidu shaidu gare shi Allah ya sa ku gane abu na gaba shi ne tuba in to muna zunubi in to muna safon Allah da wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba da karami da babba cikin mafi girman zunubin da muka yi shi ne wanda ke tsammanin shi bai yi zunubi da wanda ke ganin shi yana da yau, to ka kana cikin wanda yake na kafira mujrimi ha to an shekaru ana haka sai ramadana ya zo magabata sai su aji komai sai su tuba ga Allah sai su koma Allah duk magabata in Ramadan ya zo karanci karanci ajiwa suka su komo karatun Qur'ani tafsirin Al-Qur'ani a koma zuwa ga Allah a aji komai a dawo ya kasance cewa a koma zuwa don shi wanda yake aiki ya samu hutu yana ɗaukar hutu ya ɗauki hutu ne cikin Ramadan domin ya keɓance lokaci mai tsawo yana waɗannan ibadun da muka faɗi tuba da kowa ga Allah yana cikin abin da ake cikin Ramadana, kuma mun daidai da ayoyin da za mu tashi yau ayoyin da ke kira mutane zuwa ga tuba su koma ga Allah za ka za mu karanta mu ji mu me sakon wa'annan ayoyin zuwa ga mu bismillah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم mun ga kowane suratul zuma mun ɗauko ta mun yi wani safa kunta na gaya muku sura ce ta bakka kuma sha'anin suwoyin makka suna koyar da tauhidi ne tana koyar da tauhidi tana koyar da ikhlasi mun karanto ayoyin da ke magana da game da ikhlasi ko mun ji ko wata da take muhawara da mushrikan makka da nuna mutu da annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi na gaya muku farkon sura cewa wasu malamai sun ce wasu ayoyi madina suka sauka ciki su ne waɗannan ayoyin da za mu karanta wato ina ayoyi da sura makiya ce wasu malamai suna ganin wa'annan ayoyi da za mu karanta yau to su kan madina suka sauka kamar da za mu ji kamar da za ku ji daga daga wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ku ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim yace ya ku bayina ya Allah ya ce bayina wayanda suka wuce iyaka wajen sabon Allah suka wuce iyaka ga kansu wajen dawo aikin zunubi wanda komi ake na zunubi ya ya wuce iyaka la tasrafu min rahmatillah kada ku yanki tsammanin daga rahama Allah juma'a da Allah zai kira wanda suka yawaita sako suka yi sako ya wuce wuri sai Allah ya kira ya ku da sun kira na farko Allah yana musu yana so su yana tare da su in suka yi tuba Allah yana so su inna ma yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son ma yau tuba ku dawo ku tuba ku dawo ku gyara to ina so ku in kuka tuba in kuka gyara to za ku shiga cikin bayina za ka ya ga ku ya ibadiyya allazina asrafu ala anfusihim ka ce musu ya kai annabi ina bayina ina bayin Allah ba mu suka yi kafo ba a'a allazina asrafu ala abu wadanda suka suka yawaita suka yi ɓanna ko wajen sako sai da yi bazaranci wajen sabo kaga sako kowane bai da kyau israfi ana cewa israfi wanda zo kana alwala sai kai ɓannan ruwan da suka wuce alwala suka ce kayi israfi ya alwala babu kyawu inda kana cin abinci sai ka sa abincin da ya fi wanda ke da kai ka raga sauran suwa sai a ce kayi ɓanna ko an gani su abubuwan kwarai ne to yanzu ana magana kafin Allah kai yi wancan kisa ya yi wancan zina ya wancan fata ya wancan shuka da Allah ya yi ya wuce wuri a cikin ma ya wuce wuri ya yi almubazzaranci wajen haka Allah ya tsaya ta tsoro ne rahmatullahi kada ku tsere tsammani daga rahama Allah saboda mai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta dukkanin zunubai dukkanin su inda Allah ya tsaya inna Allah yaghfiru dhunuba alalle Allah yana gafarta da dan gafarta dukkanin zunubai ana gala ta dhunuba listidrakin jin sannan Allah na gafarta dukkanin zunubai shine ma'ana inna Allah yaghfiru dhunuba Allah na gafarta dukkanin zunubai sai Allah ya ce jami'an dukkanin su don Allah na gafarta dukkanin zunubai baka gane ba ko dukkanin su ake nufi ko wani iri babba da karami kaga wannan ayar don shi sahabbai Abdullahi ya faɗa ce an ga ayatin fi kitabillah wannan ita ce ayar da aka ci kowace sa mata tsammani a cikin littafin Allah yanzu ayatul kursi ita ce ayar ta kowace girma a cikin Qur'ani to ayar da wanda ya yanke tsammani wanda yana ganin ni kan abin da ni na wuce wuri ni kan babu babu aljanna ni kan babu ni babu duk wanda ke ganin haka nan to wannan ayar ita ce mafi tsammani gare shi a cikin Al-Qur'ani ga Allah ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka ce ya ku bayina waɗanda kuka wuce iyaka wajen saƙo, waɗanda kuka wuce iyaka wajen yin zunubai inna Allah ya tsiri zunuba jami'an lallai lallai wa la taqnatu min rahmatillah kada ku yanki tsammani daga rahmar Allah ba ku yanki tsammani daga rahmar Allah saboda ne inna Allah ya tsiri zunuba jami'a lallai ana Allah yana gafarta zunubai duk kare su innahu huwal ghafurur rahim lallai Allah shine mai gafara Allah shine mai rahama ibnu suka ce ya ce hazi ayatun karima wannan aya mai girma da sarki ba da awon ligami in usa wannan kira ne Allah ya ga duk masu sabon Allah minal kafarati na kafirai mushrikai waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa bokaye ɗan gori duk waɗanda suka wuce iyaka wa gari da wanda ma nasu bai kai kafirci ba ila taubatin wal inaba zuwa ga tuba da kuma zuwa ga Allah wa ikhbar wal ikhbar bi anna Allah yaqbalu dhunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha da ko bada da cewa Allah yana gafarta wa duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah yana gafarta zunubai da duka wa in kana mahama ko wanda ya tuba ya koma yawa وإن كثرت وكانت مثل زبد البعير ko da sun yawa sun kai kuhan gulbi sun cika ko'ina Allah yana gafartawa in dai an tuba don haka duk da kake ka tuba Allah yana gafartawa Allah yana tuba za mu ji abin da ya auku wajen saukar da wannan aya sababin saukar da wannan wannan aya Imam Bukhari ya rawaito cikin sahihi ne yake haddathana Ibrahim ibn Musa ala akhbarana Hisham ibn Yusuf أن ابن جوير أخبره قال يعلى إن سعيد ابن جوير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قبل ابن عباس رضي الله عنهما يكي أن ناسا من آل الشيء akwai wasu mutane cikin ma'abuta shirka cikin mushrikai kanu kad akaru fa aktaru bancin shirka da suka yi da Allah kuma sun kashe mutane kuma sun yawaita kisa ta kisan mutane wazanan fa'aksaru kuma sun yi zina sun yawaita zina a fa'atau Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi da hasan wannan abin da kake kira wannan abin da kake faɗa da abin da kake kira zuwa gare shi abu ne mai kyau muna jin daɗin shi don biyu na anna lana an anna lima alinna kafara da dai zaka gaya mana akwai abin da zai goge zunuban da muka yi waɗannan ayyukan da muka yi na zunubai da muka tara mun yi shirka da Allah mun yi kisa mun yi zina da yawa suna da kafara fa nazala sai wannan aya ta sauka wallazina la yarjuna ma Allah ilaha akhara wata cikin suratul furqan wa kuma nazala kuma wannan aya ta sauka ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la tasrafu li rahmatillah wannan aya ta sauka har sun yi sheka da Allah sun yi kisa sun yi zina duk sun yawaita amma da suka zo sai Allah ta tabaraka ta'ala ya nuna musu kada su yanke tsammani daga rahama Allah Allah yana gafarta zunubai dukkanin su dan shi wani irin nau'in zunubi wanda ya fi girma aka samu wanda ya cikin Qur'ani sai Allah ya ambata sai ya ce amma in ka tuba ina karɓar tubanka Allah ya tabbata cikin suratul nisa'i innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira qala tajid innal ladina tabu Allah ya munafikai ne munafiki shine kiyayya da Allah kiyayya da annabi kiyayya ga Qur'ani kiyayya ga mu'mini ka koye ka ciki ka fito ka nuna ma mutane wa idan kunna ladina amanu qalu amanna wa idan qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum sai ku nade tare da mushrikai ya kasance ka fi son kafirai da annabi sallallahu ta wasallam ka fi son da mu'minai har wannan babban zunubi ne Allah ce suna can kasa ƙasar wuta sai Allah ce illal ladina sabu sai da suka tuba za ka kuma munafiki kake in ka tuba Allah ya tuban ka wanda suka ce Allah uku ne Allah ɗaya uku ne Allah ce laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma ya yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim Allah ta fala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna Don ne wanda suka ce Allah ɗaya uku ne sun kafinta babu wani abin bauta sai Allah idan ba ku tuba ba azaba mai raɗi za ta same su sai a ce Allah ta shi ba za su tuba zuwa ga Allah ba su dawo cewa suka yi Allah uku ne amma Allah ya ce su ba za su tuba ba wanda suka kakkashin muminai bayan kafirci kuma suka kashe muminai ya la ta inna alladhina fatalu almu'minina wal zai sun malam ya tubu wanda suka kashe muminai suka fitinni muminai maza da muminai mata Allah in ba tuba ba suna da azabar suna da wuta mai suna. kaga wani ya yi cewa wani irin zunubi ka yi Allah kiran kai kai ka tuba don haka mun yi ƙanana da manya to duk sai mu komo ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu neme shi fara. Allah ya gafarta muna wannan ayoyin sun sa mutane da yawa suke tarbai wasu suna akan kafirci har sun yi rida da aka saukar da wannan aya sai suka yi ba su tsauri suka dawo suka ji cewa lalle wannan aya lalle wannan aya da su take Abdullahi Umar yake ba da labari yake cewa daga mahaifin shi kasa yake cewa kunna na kulu yace mun kasance muna cewa mallahu bi qabilin wa nittakana Allah ba zai karɓa ba daga duk wanda ya rida cikin sabai an samu wasu cikin hukun musulunci to ana makka kamar irin su ayyat bin abi rabi'a da wali bin suka da da da suka yi suka ji wahala sun shigo musulunci amma wahala da ake tabbatar da su bilal da su suhaib da su sai suka yi rinda sai suka ce muka za ku koma domin wahala sai sai na kuma yake sai muka dinga cewa Allah ba zai karfi su malla kunna da kulu Allah bi qabilin mimman tattakina wayannan da aka fice su suka koma ga addinin su Allah ba zai karba da gare su ba sarfan wala adla Allah ba zai karbi farilla ko nafila ko karamin aikin su ko ba Allah ba zai karba ba wala tauba ko sun tuba Allah ba zai karba ba saboda ne sai ce arafullah sun san Allah sun shigo musulunci sun san musulunci kuma rage ilal kuburi sai suka koma kafirci bi bala'i asabahu saboda sai wani bala'i da ya same su saboda ana wahal da su nan da suka su bilal ba ba su ga su ba ba su ga su ammar ba ga suna ana kai wahal da su su ba su fita ba tun da suka koma ko sun tuba Allah ba zai karba ba kala sun sai na umar yake wa karu ya kulu da zalika an anfusihim su masu ayyash haka suka ce makawayen su da su wale su ce muka mutu yanzu ko mun tuba Allah zai karba saboda mun kusa abin nan gaskiya ne har mun shiga wahala ta muka fita قال فسيد عمر يكي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هجرة داو مدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا في الله يسوكت لمدى سوء لمدى مو أبن دمكي فأي وقولهم ce wanda suka yi anfusihim da kawo da cewa Allah baya saka tuban su sai Allah ya saukar da kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la tasrafu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an sai Allah ya saukar da wannan aya. da Allah ya saukar da wannan ayar qala umar sai na umar radiyallahu anhu yake fa katabtuha yake fi sahifatin sai ya rubuta wannan ayoyin da hannuna cikin wasu takardu wa ba'athu biha ila ishaq bin al a sai aika wa ishaq bin al a. sai yana cikin wanda suka koma shi da ayya da wali sai suka koma akan kafirci suna makka sai rubuta da aika musu a matsayin wasiƙa wa'annan ayoyin dai hada fa qala ishaq sai ishaq yake ishaq bin al a yace falamma atatni lokacin da wannan wasiƙa ta zo min da sayyidina daga sayyidina Umar ja'altu aqra'uha bi bi'wa sai ni dinga karanta ta ga wani rafi da bi'wa ina da ina ta karanta ta fa usaqqidu biha fihi wa usawwitu sai in aje ido na ina ta tunani in tunku yadda ido na ina ta tunani wai ni waɗannan auren ke nufi wala aqamu duk ba ban fahimci abin da suke nufi ba hatta kuntu hasar da nake Allahumma afinniha ya Allah ka fahimtar da ni wannan wasiƙar da da kuma ya mutu zan gane me take nufi Allah take fa alqallahu fi qalbi annaha inna ma unzilat fina sai Allah ya fahimtar da ni cewa fa saboda mu aka sauka da wannan aya wa fi ma kunna naqulu fi anfusina da abin da muka ta faɗi ga kawunan mu wa qalu fina Ga abin da aka yi tafafi akan mu cewa Allah ba zai karbi tuban mu ba qala sai ke faraja'tu ila bahiri sai koma zuwa ga abin hawa na fajalastu alaihi sai zamna akai kai bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madina sai dai ce annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ne ma ni tuba kaga mun amshi musulunci kaga har mutane sun shigo musulunci sun yi ridda wannan ayar tassa suka sake dawowa saboda Allah ya ce yana karɓar tuba ina ga kai da kila ba ridda kai ba wasu zurbai da kake aikatawa bawa wai da Allah ya suke ka tsakaninka da shi bai bayyana ba saboda zai kuma yana jiran ka tuba ko wani lokaci to ka ga ayat da aka sauka suwa ya kiran da Allah ke bayyana cewa ya kai bawa na yana kiran ka yana cewa kai nashi nashi kake zai ko mutum wanda yake da girma da yanka kai yi mai da zai ce ai wani ɗana ne ai wani na wani ai wani na wani ka jira ne to yanzu Allah ne ya ta kulliya ibadiyal ladina asrafu an anfusihim bai kira ka ba kila kana sako kana sallah kana sako ka ɗauki azumi sai Allah bai ma kira ka da siffar azumi ba da siffar da siffar sallar da kake sai Allah ya ka da wancan sako ya kai bawa na wanda ka wuce iyaka wajen wannan sako kada ka yanke tsammani daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hadisi ya daga cikin musa imamu Ahmad daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi na rike da wanda rayuwa ta take ga hannun shi law akhta'tum da kun yi kurakurai hatta tamla'u khatayakum ma bayna as-sama'i wal ardi har kurakuranku su ci da abin da tsakanin sama da ƙasa kun masagfarkumullah sannan kuka nemi gafara Allah la gafara lakum Allah ne gafarta muku Saboda mu koma ga Allah mu yi tuba na gaskiya Allah ya fahimci da gaske muke wa shuhudu tawbati ne annadmu ala ma fata ne wal niyatu ala Allah ya yaquda ila zambi fi ma baqiya lahu min umri wa an yatuqa al ma'siyata bi ta'ala in kana mutalabbisan biha Wani sharhi uku da mai alar ya kawo na farko sai kasance kai na nadama Wani hadisi da annabi yace innamat tawbatu innamat nadmu tawba hakikat nadama su gane ta yi dama, ka gane abin da zai da na yi dama sannan ka yi ya fula da koma wannan zunubin ba ga abin da ya yi tsawa na rayuwarka sannan ka bar sakon lokacin ka kai ka bar sakon ka hidda wayar ka goge waɗannan kiɗan da a cikin wayarka da waƙoƙi ka goge waɗannan hotunan da ba su da kyau da a cikin wayarka ka nuna ma Allah ka ba sannan wasu malamai suka kara da cewa ya kasance kai rana ta fito daga yamma kaga har yanzu umra wannan lokaci kuma ya kasance gargara wata ranka bai zo wajen fita ba lokacin ba a ba sannan in akwai haƙƙin wasu ne ka mai san musu haƙƙin su sai kasance ka yi tubar zaka buru shi kai ka yi nasa shi kuma Allah ya tsawon zai yi nashi to kai ba ka kai nasa ba sannan ka ce Allah ba zai yi nashi ba sannan Allah ya fika cika alƙawari Allah ya fika karanci Allah ya fika kyautatawa kuma Allah shi yake a zo a shiga cikin wanga agreement ka zo ka yi nasa to shi ma Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai cika nashi don haka kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim wannan aya tana da dadin karantawa Kada da dadi a qiyamul layli kada da dadi a addu'a kada da dadi a duk ana karanta ta kada da dadi ka ji ana fassara ta to Allah na kiran masu sabo cewa bayan ne kuma yana ce musu kada ku yanke amfani daga rama Allah yanzu Allah yana gafarta zunubai dukkanin su Allah shine mai gafara Allah shine mai rama in za ku kuma me ya kamata ku yi wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله وأنيبوا إلى ربكم كما زوا أبنجيكم tubar ta زوا zuwa ga Ubangijinka ka ka tuba cikin sujuda ka tuba cikin tsakiyar dare ka tuba inda babu mai ganin ka sai shi ka koma zuwa gare shi wa aslimu lahu ka wuya zuwa gare shi za ka ni Allah ka so ni ne ka so na bar wanda ka so don ya ci karo da wanda Allah ka so shine wa aslimu lahu ka wuya zuwa ga Allah ka musulunta zuwa ga Allah kafin yaushe min qabli an yati kum al'azabu thumma la tunsaru kafin fa azaba ta in azaba ta zo fa babu mai nasarar da ku babu na kuka ga Allah lokacin da rayuwa ta kawo ga wuya gara to lokacin ko ka tuba tuba ka ba ta amfani ka lokacin da rana ta fito daga inda take faduwa ko ka tuba ba ta amfani ka lokacin da azawa ta taho ga mutanen da azawa ke zo mata duka ta azaba ta zo musu ta ta faɗo wa dutse ko a yi ruwan duwatsu ko tsawa ko wannan tsohon tuba na ko kuma azaba ta zo yanzu ba a nasarar da ku kuma lokacin ko kun tuba ba a karɓa tuba za ka tun kafin azabar Allah ta zo wanda wannan lokacin ka ba samun mai nasarar da ku abin da ake gudu abin da ake so wata biyu a sana ma unzila ilayhi wattabi'u أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون التي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم kudi mafi kyawun abin aka sauka suwa daga ubangijin ku wa'azin da qur'ani ke yi muku wa'azin da annabi sallallahu ke yi muku ku tabbata kun ji waɗannan abubuwa min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan kafin azaba ta zo muku ba zato ba tsammani wa antum la tashurun ba tare da ma kun sani ba sai an muku alama ga tanin ta ba haka za ta zo ba ku da masaniya ta fara ku kafin wannan lokaci ku ba ku koma zuwa ga ubangiji ku in lokacin ya zo ba ga kirayi kirayen da za ku yi wa'anda ba su da amfani an ta kula su an ta kula nafsu ya hasrata ala ma farwattu fi jannatillah وإن كنت لمن الساخرين Allah ya ce an ta kula nafsin kada wata rayuwa ta zo ta ce an ta kula nafsun kada wata rayuwa ta zo ta ce lau an ta kula nafsun kada wata rayuwa ta ya ta ce kai kona ya dama ta alama farrattu fi jandillahi da sokacin da ni game da haƙƙin Allah haƙoƙin Allah da haɗa kaina na in boka mai shi kaɗai kada in shirka da shi na in tsaye sallah na in yi azumi da aka ce in yi na in kame bakina daga cin mutuncin mutane na in yi kaza to kai kyona kai kyona akan yi sakaci da waɗannan na haƙoƙar wa in kuntu la min as-sakhirin sai a duniya fa na kasance cikin masu jini ba in ga mutum da wando ne yake saki ka tsallake in ga mutum ka sami ka in ce ninja in ni ga kaza duk wasu abubuwa da Allah yake so in ni ga mutum da gemu in tabbata shi da wata dabba na kasance cikin masu izini in ni ga muminai in gaya magana da bata dace ba in ni ga muminai mata in gaya musu an kace ga abin da Allah ya ce a zai sai dai in za aka kun mu kasance sai dai in kaza na kasance duniya ina cikin masu izini amma ga yanzu ne ina nadama ko kuma au ta kula au ta kula lahu anna Allah hadani lakuntu min aw kula law anna Allah hadani ko kuma rai ranar alkiyama ta ce da Allah ya shiryar da ni na kuntu min almuttaqin da na kasance cikin waɗanda za su takawa ai Allah ya shiryar da kowa Allah ya ce wa hadaina hun najdain kowa mu shirya da shi hanyar kwarai da mugunyar hanya an ba ka dama in ka ga dama ka bi wannan in ka ga dama ka bi wannan in ka ce ai kaddara ka kawo ka shi ne hana kaddara ka ɗauka ka dinga ka tsaye da idon ka mana in ka tsaye da idon ka shi ma kaddara ne ya rubuta ba za ka yi haka nan ba ya hana kaddara ka sa ka ce ba ka cin abinci ka zauna ba ka cin abinci a ka kaddara cin abinci in ido kana ciwo suka bi kaddarar neman magani ka sa mata a cikin san kaddarorin daban-daban ne ba ka in ka samu kuɗi za ka cewa a ne to a kaddara ce kaddara ka sa in kuɗi na ko ka banka ma gidanka wuta ko ka banka ma shagon ka wuta ka ce kaddara ta a'a sai in kaddara ta cimma ta nemi wata kaddara da za ta saka farfaɗo za ba a kafa ma Allah hujja da kaddara domin da ya ba mutum irada wanda ya ka iya aiki da ita ka yi na ƙwarai ko ka yi mugu da gare ka ne an gane domin a nan duniya ba ka yi abin da ke cutar da kai ba kwata-kwata ka san abin da ke amfanin ka ka yi na lahira shi ma ya kamata da ya zace mai ala ya ce wala ya kuru hatta ya ji ni mutum da ci an Allah ya shayar da ni fa innahu min alamati shiqa'i wal الخذلان وطمس البصيرة yana cikin alamar taɓewa yana cikin alamar yarɗewa yana cikin alamar alamar toshewar basira mutum yake sai Allah ya shirya da ni ta ai haka Shiriyar nan shi a karanta ma da abin da Allah ya ce fatiya to ka tabbata ka aikata aw taqula hina tara al-azaba aw taqula hina tara al-azaba law annani kawatan fa akuna min al-muhtinin aw ta kula hina taral azaba ko kace in ga azaba Allah kace lau anna li kayatan la zai za a mai da ni duniya shine zai ce rabbi ji'un Allah ta mai da ni alli amalu salihan Allah ya ce kalla ba za a mai da kai ba kuma ko an ta lahira masu wannan da sun da abin Allah ya ba su aikata ba ya ta lahira su ga azaba ko an dawo da ku ba za su gyara ba da yau da adu limanin wa'annu Allah ce ko da an mai da su za su koma wannan abu saboda so ya ga yanzu an karanta musu za a yi haka kuma Allah ne ya yake faɗin za a yi haka amma ba su gyara ba zaka aw taqula inna taral azaba ko kuma yake ce lokacin tadda azaba law annani karatan da dai za ake mai da duniya ba kuna min al-mu'minin sai kasance cikin masu kyautatawa in kasance cikin masu kyautatawa aya farko aya daya ta Allah ce bala kad ja'aka bala qad ja'aka ayati fakazzabta biha فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Allah ce bala ba haka ba duk abin da ka faɗi ƙarya kake ya mashi ka duniya za ta saki ba magana Allah da shirya da kai bane Allah ya nuna maka hanya Allah ya nuna maka hanyar shari'a tun duniya kad ja'aka ayati ayoyina sun zo ma fakazzabta ka karyata jihada su ayoyi ka karyata ayoyi wasu takbarta kai girman kai wa kuntan nan kafirin ta kasance cikin kangararru masu kasance ma ayoyin Allah masu cewa, masu kin biya wannan shi kai da shi ka samu wannan sakamako Allah ya sa mu cikin masu tuba kuma Allah ya karɓi tuban mu kakkai da ba a jinke ka tuba ba kai adda gobe ba ba kai adda an shima ba zunubin da kai yanzu ka tuba ka tuban ma Allah in dan ya dawo ka ka komai wai ka koma tuban ma Allah amma baka cewa tattara sai mun dawo hajji a tattara sai baba na ya dawo tafiya a tattara sai na samu kaza a suka tattara da na gama university zai shari'a ba akwai masu faɗin haka ba akwai masu faɗin haka sai na gama university zai yi kaza sai na gama kaza sai Allah ya kai yawan mutum da gama university ba sai Allah ya kai yawan mutum bai kai inda yake ya kai ba sai ya kasance a dama in ka je ma'aurata duk wanda wanda akwance awa ashirin da hudu suke nema su gyara amma ba su same shi ba yanzu tana da ita jiya tana da ita yanzu ga Allah ya baka ba tun da Allah bai karɓar ka ba don ka taruwa ka koma ni Allah a kowace sa'a yi shi da ya fi karfin da kai ba masu yi bane za ka zai yi ka canza shi da ya haka ake ta faɗa ka koma da wa Allah sai Allah ya koma karɓar tuban ka kan dage a baka kai wayo da ce cewa bari yi bari yi tudur bayan na san zan dawo in tuba sai haka sai kasance sai a hana maka ga tubar sai kasance kai da na sani kai asara Allah ya raba mu da na sani Allah ya raba mu da asara Allah ya ba mu ikon tuba Allah ka san masu sabo muke a bayyane da koyi, Allah ka ba mu Allah mun tuba Allah ba mu sakewa Allah mun saba maka da abin da muke sani mun saba da abin da ba mu ma so sabo bane ya Allah duk muna tuba gare ka Allah ka tuba mu Allah in ba baka tuba mu sai da zamu yi da kanmu ba Allah ba mu tuba zuwa ga kowa sai zuwa gare ka Allah ka tuba mu Allah ka yafe mana zunubanmu da addu'a ta annabi ke yi Allahumma qini ma qaddamtu wa ma akhaltu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu وما أنت ألم Anta أنت المقدم وأنت المؤخر يتي يا الله يا الله تغافر تابين أبندني قبات min abin da abin da ni jinkiri wanda zai yi da abin da ni a boye da abin da ni a bayyane da abin da ni wuce iyaka wajen yi kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma an alam bihi ni da wani abu da kai ka fili tsarin nan ni yi ban ma san zunubi ne. ya Allah ka yafe ni haka annabi ke addu'a Allah muna roƙo Allah ka yafe mana wa'annan abubuwan duka kuma wannan da kasance ta addu'an mu cikin ramadana da wajen Ramadana ko da yake mutum masu sabon Allah ne ka aiwata za ka ga yi yanzu na kwarai ne yi yanzu na ba sabon Allah ni yanzu na gyaru to lokacin shekar da ya hau kanka ya kawo maka ka faɗi waɗannan kalmomin Allah ka gafarta mana Allah mun tuba abinda mun kafa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka shafe cikin zukatanmu ka shafe cikin zunubanmu ka kada cikin zukatanmu ka shafe cikin zunubanmu akwai tambayoyi? Allah ya samu.

Ah, assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Wannan ce tambayoyin Facebook ne. Wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya tsara malam imani da nisan kwana mai albarka. Tambaya ta a shi ne. Yaya iyaye mata za su ɗauki niyyar azumin Ramadana shin talatin ko ashirin da tara za su niyya ko kuma za su cire kwanakin hailar su sai su yi niyyar sauran kwanaki ko kuma a bayani yake a sha lafiya mallam ina godiya shi azumin watan ramadan ana ɗaukar niyya ne da daddare mallam ne bai ci siyama wala siyamu lahu wanda bai kwana da niyya ba bai da azumi menene niyya kudo ta cikin ranka zai yi azumin watan Ramadana gaba daya ashirin da ta yi ko talatin za ka yi na watan ita ma haka za ta yi za ta ta za ta yi azumin watan Ramadana idan uzuri ya zo mata yanzu uzuri ya zo mata tana da niyyar ta azu ran talata da al'ada ta bata zo ba amma al'adar ta zo uzuri ya zo mata ba ta cewa balla shirin talata da labarin da al'ada a'a kai ma zai tahiya ko yaushe lafiya ta kama kamar ba ta cewa banda kaza yi azumin wata ramadana wani talatin ko ishirin da tara yanzu fa in al'ada ta zo mata a ramadana da zai ta azumci talatin dole ta ta azumci ishirin da tara don haka za ta yi niyyar ɗaukar azumin za ta yi niyyar ɗaukar azumin za ta yi na watan ne gaba ɗaya lokacin da uzuri ya zo mata na al'ada ko uzuri ya zo mata na rashin lafiya uzuri ya zo mata na rashin lafiya uzuri ya zo mata ko ya zo maka na tafiya sai ka aje azumi saboda wannan tafiya sai kasance cewa in ka tashi za ka yi niyyar rantsawa amma azumin wata gaba ɗaya ake niyya wallahu ta'ala Allah ya tabi Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malami dan Najeriya ni amma ina kasuwanci a ƙasar Nijar ina siyan kaya da kudin Najeriya in sai suwa da sefa. nan, yanzu zan fitar da zaka. Shin da lissafin Najeriya zan yi amfani ko kuma da na Babu lissafin Najeriya babu na sefa. Duk lissafi lissafin zakka da azafa duk inda dukiyar ta kai ta ta kai dinar ashirin ko dinar ɗari biyu ta ta zakka. babu bambanci duk ana laka su ga dala ne da misalin naira da misalin sefa duk suna koma ga dala ne da kula za ka samu in an samu an bambanci an bambanci kaɗan ne kuma kila za a samu bambancin canji ne na ɗan kaɗan zai ana maka misali misali kila ce da naira misali in kuɗin ka sun kai miliyan uku da sai fa kudin da sun kai miliyan uku da dubu ashirin ko da dubu talatin ka zama bambanci in ka tashi abin da gare ka za ka canza ne da gare ka ka canza sefar da gare ka in ni Nijar ka za ka hujjar zakka in Najeriya ka canza da kuɗin da kake a wannan gari ka raba arba'in ka shigo shi a na talakawa da kuɗi da kake da shi na naira da wani ke da shi na dala da wani ke da shi na kaifa da fili da kake domin ka saituwa da gida da kake domin ka saituwa da motoci da kake domin ka saituwa da kayan shago da kake domin ka saituwa duk sai a yi lissafi sai shiga wasu manyan 'yan kasuwa in lokacin da kasu ya kai za a yi kama kwana biyu ba a buɗe shago ba ana lissafi a gani a ciki ne akwai ga hannu ne aka za cewa na cikin lissafi sannan a yi zakka duk abin da ka saye wanda za ka sai suwa bancin wanda ka saye don kai amfani ba ka fi da zakar gidanka ba ka fi da zakar motarka ba ka fi da zakar fili da ka sai ma ƴaƴanka ba ka fi da zakar fili da ka sai domin ka gina ka zauna ba ka fi da zakar tufafinka ba ka fi da zakar duk wani abu da ka saye domin kai amfani da shi amma wanda ka saye kana jiran ya tashi ka sai suwa wanda ya saye kana jiran nan gaba ka sai suwa to suwa ka tattarawa sai a fitar musu zakka wallahu ta'ala a'lam ta ƙarshe yace assalamu alaikum ni likita ne kuma matan aure da yawa na zuwa in yi wa yaran su allura idan allura dubu biyu take sai su ce wa mazajen su kuma wadda take daga baya sai su zo su amshi dubu biyu to malam ya matsayin wannan a shari'a ta ba daidai ba ne idan su can wasu wasu suka yi suka asu dubu hudu ko ka sani babu wanka ka kyale ba su ce da kai an ta hada da yi ba aka haka da kai shi abin ba wanda ya kasance cewa sun sun yi abin su don an so sun yi abin nan wannan insha wannan wannan wannan babu mai ji gare da kai ko ka sani wallahi ta'ala ala subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi